Hoto na sha uku Lokaci ya cika wanda Maryamu za ta haifi ɗa, sarkin ƙasar ya ba da wani umarni cewa kowa shi je a rubuta shi cikin garinsu, da Maryamu da Yusufu sun tafi garinsu, amma ba su samu inda za su sabka ba, gashi kuma Maryamu ta yi kusan haifuwa, ɗan wurin da suka samu garge ne. Allah ya ba jaririn suna Yesu, Allah ya ce, Shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. Sunan Yesu yana nufi mai ceto kenan. Daren aifuwarsa, makiyaya suna tsaron garkensu, ana duhu da ɗari. Nan da nan, sammai sun cika da mala'iku na Allah. Ɗaya daga cikin mala'ikun ya ce, Kada ku ji tsoro. gama na kawo maku albishir, ku tashi, ku tafi cikin gari, za ku iske jariri kwance cikin saƙarƙari, wannan ɗan Allah ne, zai cece ku daga zunubanku.